masallacin al muhammad ahmad bakadir al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da hudu bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan uku shekara na dubu dubu na biyu da da ishirin shida a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine majalisinmu na goma sha biyu a wannan wata kuma shine majalisinmu na ɗari da talatin da uku a tafsirin suratu ali imran mana tafsirin aya na ɗari da talatin da hudu da ke bayyana siffofi na masu taƙawa man ga siffa ta farko da ta biyu yau za mu bayani a siffa ta uku za mu sake sauraron ayoyin sannan sai mu ɗora da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Ya haƙuri mun makara yau saboda direct daga tafiya nake yanzu mun je wata lecture ɗin eh, to mun gode da Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu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 zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce faɗinta kwatankwacin sammai ne da ƙasa uiddat lil muttaqin an yi tanadinta ne kawai domin masu sakawa alladhina yunfiquna fi sarai wad waɗanda suke ciyarwa a hali na yalwa da hali na ƙunci, wal kazimin kuma masu haɗe fushi wal'afina anin nas kuma masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa siffa ta uku da Allah ya siffanta masu takawa da ita ita ce siffa ta yafiya yace wal'afina anin nas kuma waɗanda suke yafewa ko masu yafiya ma mutane malamai suna cewa al'afu shine tarkul akhdhi bizambi tarkul mu'akhadhati 'ala adh-dhanbi ma'ana kaki ɗaukan fansa akan wanda ya yi ma laifi shi ne ya fi yanko ka ƙyale wadda ya musguna maka ya tozarta ka ya tunzara ka ya saka maka bakin ciki ya lalata maka dukiya abubuwan da onarli in an yi mutum yana ɗaukan mataki ya ɗauki fansa a dalilin an yi masa amma sai ka yafe ba za ka yi masa ukuba ba ba za ka saka masa da wannan mummunan da ya yi ba wannan shi shine yafiya kenan Allah yana siffanta su da cewa su ne waɗanda idan aka munana musu a madadin su rama sai su yafe sai su sai su kyale wannan ana kiransa yafiya nan mutumin da ya sauke wani abu nasa a wajen wani sai ya rage masa kamar bashi ɗin da ake magana a kai kana bin mutum bashin naira ɗari hmm? sai ka ce na bar maka naira hamsin ba ni naira hamsin ka yafe masa hamsin ko shi ma wannan sunansa ya fiya. ko kuma ka sauke masa nauyin ma gaba ɗaya kana bin mutum dubu biyar sai wata rana kawai ka ji bari ka bar masa sai ka ce ne? wannan dubu biyar inda nake binka na bar maka na yafe maka hmm? sai zanto ka wato ainihin ƙyalishi to yafiya yana iya zanto muƙabil din wani abu da aka yi maka mummuna hmm? ko kuma muƙabil din wani haƙƙinka da ka sarayar da shi ma wani hmm? duk wannan ana kiransa yafiya to waɗannan ɗin Shi ne abin da dukansu suke yi to ya fiya ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u na mummanai amma a nan shi ma ana magana ne kan ya fiya a yayin da kake da iko na karama a yayin da kake da kake da iko na karama nan ne ya ce wanka yake zanto abin yabo hmm? kuma ka samu lada amma an maka abu da ba za ka iya ramawa ba wani ya musguna maka ba za ka iya rama ba ya kashe na ne ba ka yafe saboda neman yardan Allah ba a'a ka yafe saboda ka san ba ka da abin da za ka iya hmm? ba ka da abin da za ka iya misali hukuma ta zalunce ka hmm? kana tunanin in ka maka ta a kotu za ka yi ta kashe kudin kare a banza tana yi wa alƙalan they a not independent hmm? sai ka ce kai yanzu wannan ma ina ce zan abin nan wahala ne kawai kawai barin kyale shi na yafe ka yafe ne don ba za ka iya ramawa ba ko wannan ba shi ne yafe wadda ake yabo cewa masu taƙawa suke yi ba ana magana akan yafiya ne a lokacin da kake da dama hmm? kake da dama na yafewa wal'afina anin nas الشيخ ابن عثمين يكتشوا أبدا ذي نونا ما كتشوا العفو عند المقدرة شيني أبدا أكي يبا يشي ألا مدوك كنسر كينا تشوا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا كبيرا in kuka bayyana alheri ko kuka ɓoye shi ko kuka yafe wani mummuna kuka yafe daga wani mummuna da aka yi muku sai ce fa inna Allah kana afuwan ƙadira to lallai Allah madaukakin sarki ya kasance mai tsananin yafiya ne kuma mai iko ne ya ce idan ku kuka yafe to kuna iya yafewa imma an kudra ko an ajin amma shi Allah madaukakin sarki fa innahu ya'fu an kudra wa hadha huwa mahallul madh Allah yace shi mai yafiya ne mai iko shi ne shekul isma yake cewa mahallin yabon kenan yafiya a lokacin da ake da iko shi Allah yana yafewa ne yana da iko wannan shine siffa ta yabo dukkanin siffofin Allah madaukakin sarki siffofi ne madaukaka siffofi ne na yabo amma mu yan adam mukan iya yafewa a lokacin da muke da iko ko kuma a dalilin mun gaza so yace mujarradul afu falaysa bimad'in hatta yakuna afwan an maqdira kawai yafewa bai zanto abin yabawa sai in ya zanto kana da iko na kai ma karama fatarkul mu'akhadati ala a afwan wa huwa mahmud wala ka mutum ya bar daukan fansa akan laifi da aka yi masa wannan shine yafewa kuma siffa ce a ban yabawa to daman Allah madaukakin sarki ya ba musulmi zaɓi guda uku ne idan har wani ya yi maka ba daidai ba kana da zaɓi guda uku na farko wanda shi ne na ƙasa-ƙasa shi ne kai ma karama wani hmm? wa waje za'u sayi'atin sayi'atun misluha sakamakon mummunan shine arama da mummuna irinta haka nan yana cewa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan aka yi muku hukuma to kuma kurama daidai abinda aka yi muku hukuman nan da shi in wani ya zalunce ka kaga ba za ka iya haƙura ba to kana da dama karama hmm? shi ne za wajen za'u sayi'atin sayi'atun misluha dama ta biyu shi ne ka kai mene? ka yafe kada karama hmm? shi ne afuwa ƙur'ani yana kiransa kuma sabar shi ne ka yi haƙuri ka kame ka yi haƙuri ka yafe alhafin ibn kafir yana cewa yafewa shi ne bayan baka rama ɗin ba kuma ka manta da abun shi ne kamalar yafiya shine kamala ta yafiya ba ya zanto maka ramin ba amma duk lokacin da kaga mutumin zaka tuna sai dai kayi hakuri kana dannewa amma kana tunawa hmm? shi yasa da su malamai suka ce wannan sifar shiko ne na sifar da ta gabata kazmul ghaib ko saboda wani lokacin kana iya kamewa din wani lokacin da kaga mutum sai ka ga kai kamar ka tashi ka ka bi shi karama akwai wani babba a makarantar nan yan kwanaki ina jin bai mace sati ba muna magana ya ce akwai wani wanda ya bata masa ya ce shi ko in ya ga wannan mutumin sai ya mare shi ɗan ce to kayan mai kenan ai ka daɗe abu kai hakuri yanzu ka gan shi ka shi ai ka ba ta hakurin naka kaga wannan ya danna fushin amma kuma bai manta ba to mummunai suna hada dukan ne su danne kuma su share ta yadda in sun ganka gobe kai za su gani ba laifin da kai musu ba matuƙar in ka ga mutum za ka ga laifin da ya maka tufa baka yafe masa cikakkiyar yasiya ba <laughs> mun gane ko a'a cikakkiyar yasiya ita ce ka yafe shi ne abinda ke sha forgive and forget sai da in ka gan shi za ka ga mutum ne kawai da kuke mu'amala da shi ne da kullum ba za ka tuna laifin da ya yi maka ba wannan yana nuna mana siffa ta riko ba siffa ce ta mummunai ba musulmi bai riko wani ya maka laifi ba rika shi za ka yi a zuciya kana jiran wata rana da kai za ka yi ramukon gayya ba dama ta farko da aka baka dama ce da ramukon fana daidai wa daida ba ramuwar gayya ba a hausa ramuwar gayya ai tafi gayya zafi ko to ba haka ake so ba shi yasa Allah ya tamanna ita wa in aqabtum fa'inu garin fa'aqibu tace bi misli ma uqibtum bi wajza'u sayyi'atin sayyi'atin sayyi'atun misluha hmm? daidai da ita haka nan yake cewa wala ta'tadu kuma kada ku ce gona da iri to a wajen ramawa din idan ka wuce gona da iri to kuma kai ma ka zama mai laifi to ya za ka iya kwatanta laifin da aka yi maka daidai wa daidai da abin da za ka rama za ka iya kwatanta duka? eh jama yanzu ko mari mutum ya yi maka idan ka mare shi marin nakan daidai da nashi ne? za ka iya kwatanta daidai wa daidai ka yi masa hmm? ana da wahala ko sai dai kawai dai mari ne kai ma ka mare shi to amma Allah cewa yi ha ya ce bi misli ma a ukirtum bihi to shi ya sa Allah yana kwaɗaitar da musulmi kada ya tsaya a wannan hmm? ya haura sama ya je mene marhala ta biyu ita ce ta haƙuri ita ce ta yafiya har Allah madaukakin sarki yana cewa idan ka yafe to shine zai saka maka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman asa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah duk wanda ya yafe ya nemi sulhu ya gyara tsakaninsa da wanda ya ɓata masa aka ci gaba da zaman lafiya da ba su ayyukan alkhairi da hani ga mummuna Allah ya ce shi zai saka masa fa'ajirhu Allah ladansa na yafiyan yana wurin Allah idan Allah ya ce zai saka maka to kuma me yafi wannan ai ka gama samun gata kenan ko to shine a can waje yake cewa wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin inda za ku yi haƙuri to haƙurin shi ya wa masu haƙuri wannan shi ne stage na biyu hakanan stage na uku ita ce mutum ya saba maka sai ka kyale shi kuma ka kyautata masa a makon karama ba za ka rama ba kuma sai ka yi mishi alheri hmm? duka wannan muna magana fa a kana da ikon karama din, ko? amma kuma sai ka yi masa alheri kai ɗin wannan shi ne abin da ya fi shi ne afuwa na ƙolin ƙoli wanda ba kowa ke iya yinsa ba sai waɗannan masu taƙawa na ajin farko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mummuna ba sa zama daidai mutum ya kyautata masa ka munana masa ba kwa zama daidai idfa billati hiya ahsan Allah ya ce ka tunkuɗe mummuna da abin da shi ne mafi kyau kun ji ba abin da yake mai kyau ba abin da shi ne mafi kyau a haka ne fa'izallazi bai naka wa bai nahu adawaton ta annahu waliyun hamim inda za ka yi haka to za ka ga abin ban mamaki kwatsam ba zato ba tsammani hmm? za ka ga wanda fi kowa gaba da kai jiya zai canza ya zanto hmm, masoyi wato na kusa sosai shi yasa kyauta na bautatar da zukatan mutane ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wani mawaki ke cewa ka kyautata wa mutane zakari banci zukatansu faɓala insa na ihsanu hmm? so da yawa kyautatawa na ribantar mutum in za ka ba mutum yau gobe ka bashi jimbi ka bashi sai ga ya canza wani ɗan siyasa yake ba labari cewa ya tambayi uban 'yan siyasar jihar su wata rana ya ce masa your excellence waɗannan mutanen da suke zuwa su zo su yi magana su faɗi abubuwa kun san ƙarya ne amma kuma za ku ba su kuɗi kuma ƙarya suke fada kuma kun sani sai masa da ya ce e mana ya ce haka ne mun san ƙarya suke su ma sun san ƙarya suke yi? kuma su ma sun san mun san ƙarya suke amma za mu ba su ya ce to me za ku ke haka ya ce ka san dalili ya ce su waɗannan da kake ganin su suna shiga suna zuwa jan kowa daga cikinmu in ya zo ya yi ƙaryan ya yi wane ne ka bashi? gobe zai zo maka da labari na gaskiya zai je yadda za a cutar da kai zai zo da gudu ya faɗa maka hmm? sannan lokacin da za a turo shi ya zo yi maka irin abinmu na siyasa ya yi mata ta'addanci irin nasu na 'yan siyasa zai nemi hanyar ya zame ba za a yi da shi sai ya yi da wasu saboda haka wannan bayarwan da muke yi ba hasara muke yi ba ribantan zukatansu muke yi su zai mana amfani ko ta nan ko ta nan ko ta can ya shi shi yasa suke bayarwa so kaga su abinda suke bayarwa don shi kenan to a nan masu takawa suna bayarwa ne don Allah kuma Allah sai ta soyayyen mutane a zukatansu ba mun gaya mana baje cewa Allah ya faɗa mana cewa dukiya shine ginshikin zaman rayuwar duniya ba to inda za ka yi amfani da shi ai za ka samu bukatu da yawa na gidan duniya wannan shi yasa da yawa daga cikin 'yan siyasar mu sun yarda saboda mutuwar zuciyar da dama daga cikin mu cewa dukiya yana iya musu komai inda kana da dukiya to za ka iya samun komai shi yasa za su gara mu su shekara hudu suna ba mu wahala da lokacin zaɓe ya yi za su ɗan fitar da wani abu su yi hisani ya ce shi na allon ta aikin da ya ai gashi ya taimake mu ai gashi ya bayar da kaza shi kenan shi ne masu musta'abadan insana ihsanu kyautatawa yana wato ainihin ribantar zukata shi yasa Allah ya ce ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa in kai haka kwatsam za ka ga wanda tsakaninka da shi adawa ce kawai ba ƙanƙaitawa sai ka ga ya zanto waliyul hamim wato masoyi majibancin lamari mai bayar da kariya mai bayar da nasara masoyi na kusa shi yasa za ku ga shugabanni ko da na duniya ne wanda suka san abin da suke yi suna ƙoƙarin ribantan abokanan gabansu ta hanyar kyautata musu sai dai in abin ya gagara sannan sai su yi amfani da ƙarfi ko abin da ya kama da haka amma farkon abin da suke amfani da shi shi ne kaga eh, wani lokacin mutane ba su gane irin wannan abin za ka ga an wahala an yi wahala an kafa gwamnati da mutane sai ka ga duk da cewa ba daidai ba ne ne su wanda aka yi wahalar da su aka ga wani tim sai ka gaba a kula da su ba wadda ana ganin su 'yan cikin gida ne <laughs> eh? su ko an kula da su ko ba a kula da su ba ba za su yi butulci ba sai ga an je an fara jawo shahararru 'yan adawa eh? ana so a yi neutralizer ɗinsu ko sai ga an ba su makamai an ba su wane ne so na kuma suna ce da muka sha wahala ba a yi mana komai ba a yi mana komai ba ha ku an ɗauke ku for granted amma da ku zai yi mutunci shi ba za a ga an ce a ah, hawa za a yi haka zuwa baka wani abu shi kenan sai yi shiru haka ne ko ba haka ba Allah ke cewa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim dace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan din mutun ya muna na maka ka kyautata masa don Allah ba dan kana neman wata maslaha a wurinsa ko wani abu ba Allah ya ce wanda ake lakana musu irin wannan baiwa su ne masu haƙuri wa ma yi laƙaha illa zu hazzin azim ba wanda ake lakana musu wannan face masu babban haƙuri masu babban haƙuri waɗannan su ne al'afina anin da Allah madaukakin sarki ya ce a ajruhu ala Allah ladan su yana wurin Allah madaukakin sarki in an ce ko ladan ka yana wurin Allah madaukakin sarki to ana tabbatar maka da abubuwa ne fa kamar haka na farko cewa ba zai salwanta ba ba zai salwanta ba na biyu cewa za ka same shi mufan bihi a cike za ka same shi a cike ma'ana babu wani abin da zai tawaya a ciki ajiya ce a wurin Allah kukin sarki saboda ka ba za ta ɓata ba ba za ta ragu ba sannan abu na uku wajen ajiyan fa waje ne na daraja shine wurin Allah maɗaukacin sarki ɗori akan wannan kenan wannan ɗori ne saboda haka ai duk wanda ya san Allah to zai yi begen ya zanto ladansa na komai ma ya zanto yana wurin Allah madaukakin sarki da haka wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke nuna falala na wato ainihin na na haƙuri kuma tana wato ainihin kwadaitar da mu mu yi haƙuri haƙurin da ma'anar farko da na faɗa da kuma ma'ana ta biyu ɗin to a wannan siyafin musamman da ma'ana ta biyu ɗin mana yin ma mutane rangwame a abin da ya shafi mu'amala ta dukiya hmm? saboda a nan kunga ai an fara magana akan harka ce ta dukiya akan riba ko to haɗe ya fushi da gobe ma mutane musamman abin da ya shafi mu'amala na wato ainihin dukiya yasa malamai suke cewa za a iya ɗauka daga wannan ayan falala na wanda ya yafe wa wanda yake bansa bashi kowanne daga cikin masu bin bashin wanda zai iya biya bai biya ba da wanda kai ka san cewa ba zai iya biya ba to musamman ma dai wanda ka san ba zai iya biya ba sai ayat ta yi daidai da wancan na suratul baqara ko wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun al'afu din shine wa an tasaddaqu shi ne ma abin da ɗin naziratul ilamai tara ɗin ka jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu yalwa shi ma wani nau'i ne na yafiya ka rage masa bashin nau'i ne na yafiya ka ɗauke masa gaba ɗaya kamala ce wajen yafiya to wannan yana iya zanto a ƙarƙashin wannan ɗin kuma mutum zai samu lada duk da cewa ba zai kai ladan sifa ta farko ba alladhina yunfiquna ko sifa ta farko shine ka ɗauki sadaka ka ba mutum iftila'a ko ladan shi yafi wanda ka bashi bashi ne daga baya ba zai iya biya ba sai kace to Na naga alama an samu kariyar arziki ko naga ɗawainiya sun yi maka yawa yanzu abubuwa sun sha kuɗe musamman a yanayi da ake samun hauhawan kayan eh, farashin kayayyaki ko eh, ka tafi na bar maka wancan ya fi wannan ya fi wannan lada hakanan ma'ana na biyun da na faɗa idan mutum ne maka mummuna ana son ka yafe masa wanda aka fi so ka yafe masa a haƙƙun nasi bil a aqrabuhum su ne wanda suka fi kusanci da kai su suka fi cancanta ka yafe musu kal walidaini wal abna wal ikhwati waz kamar iyaye sun yi maka abinda baka ji daɗi ba in bar mara hankali ba wa iyayenka iyayensa in sun masa bai ji daɗi ba zai ce zai rama eh akwai rashin hankali ana amma ana samun masu wannan ko akwai wanda na samu yana amfani da sunan uwarsa hmm? a makaranta hmm? suna ta uwarsa ga sunan shi sai na uwarsa na ce kai komai haka musulunci bai dada wannan bai ce amala ah, ba abin da ya mu ita ta dake nauyin makaranta na ita ta yi min kaza ita ta yi min kaza na haka nake amfani da sunanta bai san ma ina rayuwa don ya tawaye kai kai sai ka tawaye shi wato ya rama kenan ko wannan wauta ne da rashin hankali duk inda mahaifinka ko mahaifiyarka suka musguna maka kyautatawar da suka yi maka ya fi wannan musgunawa ɗin su suka yi sababin zuwanka duniya kana da wata nima da tafi wannan a gare ka wanda ya kawo ka duniya ta hanyar da ta dace ko ta hanyar aure duk wani laifin da ya maka to in baka shiga yanayi na biyun ba eh, in baka tsaya yanayi na biyun ba to ka je na ukun ne wato wajen daraja ba ka zo na farkon ba ka ce kai sai ka rama ba to ana samun irin waɗannan ɗin um, ana samun aka yi mana tambaya irin wannan daga mutum ya ce sun suna ƙanana suka rabu da iyayensu wato mahaifin suka rabu da mahaifiyar sai ya yi watsi ita mahaifiyar ita ta ɗauki nauyi na yaro da 'yan uwanta ya yi karatu har ya zama wani abu ko ya shiga sana'a har ya zanto wani abu yana samu so sai zanto baban kuma yanzu ya yi girma nauyi ya yi yawa yana bukata amma sai ga shi ba sai ya taimaka mishi ba saboda mai saboda ai shi ma bai kula da shi ba a'a ai wala ta zira wa waziratun izra ukhra ai kowa yana yi makansa ne shi Allah ya dora masa ya tawaye wannan tsakanin shi da Allah kai kuma Allah ya dora maka sai ka tawaye don shi ya tawaye ba a yin haka mun gane ko yawa saboda ka wanda suka fi cancanta a kyauta a yafe musu su ne iyaye uwa da uba su yi maka duk inda suka musu guna maka kai akwai waɗansu Allah yana jarabtansu da irin waɗannan ɗin za ka ga suna kyautata ma iyayensu su kuma iyayen suna musguna musu hmm? suna musguna musu duk abin da za su yi musu ba zai wadace su ba kuma kullum suna ta su abu ne da wato ainihin wahala to wannan mutum ya haƙuri sosai ladarsa za ta fita kowa yawa hakanan ‘ya'ya mutum wanda suka fi cancanta ka yafe musu su ne ‘ya'yanka saboda alhulfa shuɗanya na yau da kullum yayin da mutane suke tare ko da yaushe to an fi samun rashin wato ainihin kyautatawa mutanen da sayi-sayi suke haduwa za su iya pretending ko? Eh. kowa zai ɓoye ma ɗan uwansa wani abu wanda yake masa mummuna amma in an zauna waje guda to kowa halinsa na ɗabi'a yake nunawa to kuma a lokacin ne za ka bayar da umarni ba za abu ba za ka yi tsawa ba za a ji ba to ‘ya'yanka su suka fi cancanta ka kyautata musu kada ka yi saurin gaya musu mummunan magana Allah yana amsa addu'an iyaye hmm? to kada ka yi musu mummunan addu'a ko mummunan fata ka yafe musu kana mai saka su akan hanya kana mai musu hukuma a lo'in da ya dace kuma kana mai yafe musu bata zallatinsu su a lokuta da dama haka yanuwa tsakanin juna ‘yan uwa akwai wata kista ta wannan zamanin eh, za mu zo mu ambaci kistoci na magabata mai matukar darussa mai ciki da ban mamaki da darussa na 'yan uwa guda biyu da mahaifinsu ya mutu ya bar musu dukiya ya bar musu fili ɗayan nashi yana cikin jama'a ɗayan kuma yana bayan gari wanda ke bayan gari ya fi girma ya fi daraja ya fi tsada wanda ke cikin jama'a bai kai wancan girma ba kuma kudinsa ma bai kai wancan ba sai yayin ya ce wa kaninsa ina son mu raba wannan filayen ni zan bar maka wancan babban in ɗauki wannan ƙaraman na cikin eh, gari ƙanin ya yi murna ya ji daɗi ya ji daɗi so ya ce ya gode ya yi godiya aka tafi haka wannan dan Allah ya bar masa saboda ya girmanta ya ce dukansu suna da abin hannu sai ana nan ana nan ce mutane ungon wannan ɗan filinsa suka ji cewa suna bukatar su faɗaɗa masallacinsu su gina gidan liman da wane ne da sauransu to don haka sai suka ga inda zai sayar musu da filin to zai zai abin nan zai wadace su to amma sun yi tunanin mawadaci ne bai bukata me za a yi su gamsar da shi ya sayar sai suka sa kuɗi wanda ya fi darajan kuɗin filin kusan sun ninka shi biyu wanda yin an ninka kuɗin biyu ya fi kuɗin wancan filin da ya bar maɗan'uwansa sai suka zo suka sabai yi suka ce wa ne mun ji labari wannan filin naka ne don Allah muna son ka sayar mana sai shi haba sayar da fili a dalilin ne suka yi mage ya ce ku gaya mun mai za ku yi da filin mana mai kuke so ku yi da filin da kuke so ni in sayar muku sai suka faɗa masa sai ya yi shiru ya ce to nawa za ku sa, sai suka faɗa masa wannan kuɗin ya san filin bai kai wannan kuɗin ba sai ya yi shiru ya ce masallaci za ku faɗaɗa suka ce e shi ne za ku biya wannan kuɗin don faɗaɗa masallaci suka ce e za mu biya ya ce to wallahi ba zan sayar ba ya ce wallahi ba zan sayar ba ku ne masu zan lada ban da ni na bayar da shi kyauta don a faɗaɗa masallaci su ma sai abin ya ba su mamaki ya ce eh na bayar da shi kyauta yanzu suka ce to ai mun gode Allah kudin sai mu sa wajen ginin ya ce to ku yi wannan amma ni ne wannan na bayar da shi da ka zan je zan haɗa takardun filin da komai in ba ku an gama wannan abin sai kanin shi ya ji labari da kanin ya ji labari sai ya zo gida ya same shi ya ce don Allah su yi canzai shi yanzu ya bar mashi wannan filin don shi ya sayar musu da shi da kuɗi da suka a wannan ne <clears throat> zai ba su wancan filin sai ce a hawa ai yanzu fili ba na haɓa ne na riga na ba Allah ya fita daga hannuna ya yi ta magiya mutum ne ya ce a aiwa ya gari yayin nan ya je hada duk takardu ya kira mutanen ya ce ga takardu na bako wannan ya zanto wakafi na gidan masallaci shi kyan ƙanin nan sai ya shiga fada da gaba da yayansa za a zo wato ainihin taro da aka saba na family da wani ne zai zo za a gaisa dai amma ya ɗauke ta in ban da gaisuwa babu abin da ke haɗa shi da yayan yayin ya yi ta ƙoƙarin ya nuna masa malam wannan abu ne fa na wane fa kuma da na baka fa na yi sacrifice don kuma zan na sai aljanna ne da shi na nemi yardan Allah ne da shi ko zo ka shayin ba ka don mai za ka yi faɗa da ni wannan ya bi ƙanin nan dubbi ya ƙi ya ƙale shi Allah ya zo ya jarabci ƙanin nan da ciwo hmm? kudinsa duk ya tafi mutumin nan yake zagaya a baya bai sani ba yake biya masa kudin magani har ya kai cewa sai an Kodarsa, hmm? sai an cire an dasa guda ɗaya da ya zo ya ji labari yayin nan nasa kuma an nemi waye zai ba shi kyautan koda, a dangi da wane ne yawa duk ba a samu ba sai yayin nan nashi ya zo ya ce yanzu abinda kuke faɗa kenan wane kaza kaza suka ce ya ce to shi yada a gwada nashi in yayi a cire amma kar su gaya ma dan uwan wane ne to kuma haka aka yi ya zo aka yi masa aiki aka cire ƙodansa aka sa ma ɗan uwansa ɗan uwansa ya samu lafiya su suna asibiti suna jinya da ya farfado yana cewa dan Allah su nuna masa waye ya masa wannan dan ya gode masa waye ya masa wannan dan ya gode masa to da suka ga ya dan dawo hayyacinsa yawa ne suka rushe to yau kam za mu nuna maka wanda ya yi maka wannan shi kenan aka abin nan ana zuwa yana gani kawai sai ga ɗan uwansa ne uwa ɗaya ba ɗaya fa sai ga ayyayensa ne ya masa wannan ai kawai sai ya kasa yana kallon yayin kawai aka ce wannan ne ya yi maka ai kawai sai ya gawar ku ga manzilan al'afi na hannun nasu ba ya kawai ya yafe masa ba da yanke masa ba har ya yi masa kyauta da ɓangare na jikinsa da ɓangare na jikinsa wannan shi ne ‘yan'uwantaka wanda ya fi cancanta ka yafe masa shi ne wanda ya fi kusa da kai iyaye ‘ya'ya ‘yan uwa wannan misali ne na wannan kunga wannan yayan ya shiga cikin al'afina anin nas sannan sai kuma iyalai matan aure ko? Hmm? jiya da mana magana wa ya fi kusa da mutum hmm? aikun ce abin nan ko iyali to yana daga cikin alamar kaiwa makura wajen yafiya idan to kana yafe ma iyalanka zallat ɗinsu shi ne abinda makaranta hadisin annabi alaihi salatu wassalam la yafraku mu'minun mu'mina in radiya minha khuluqan in sakhata minha khuluqan radiya minha akhar kaka zanto kullum kana fada da iyalanka in sun mona na maka yau gobe za su kyautata maka haka abin yake sai sa bahaushe ce tsakanin mai harshe da haƙori ma ana ɓata ko yawa akwai masu tsakanin baki da hanci amma harshe da haƙorin sun fi kusa kuma shi ne kusancin mata da miji ɗin kunna libasun lakon, wa antum libasun lahun kamar kusancin haƙori ne da harshe Allah ce su tufa ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su to har tufan kama wani lokacin yakan dame ka aiko hmm? ba gyara shi kake yi ba Hmm? tufanka in ya yage yadda shi kake yi ba gyara shi kake yi ba hmm? sai dai in yage wani ya kai yadda ba zai yi ka shiga ba <laughs> tare da shi ba ko to haka nan sannan fal'akrabu fal'akrab to dangane da waɗannan waɗanda malamai suke cewa ya sai musu yana da farara sosai su ne ‘yan gidanka hadimai masu yi maka hidima edis ɗinka wanda wannan kuna tare da kullum ka ce yi kaza yi kaza yi kaza wani zaka ba shi kaman guda goma a lokaci guda <laughs> zai manta wani ba zai iya duka ba so mutane suna yin kuskure kasratul kurbi wal mukhalata addi ila kasratil aqta'i fi haqqil insan yawan cunkoso yawan wato ainihin shuɗanya Hmm? yakan sa a yi ma kuskure a yi ma kuskure ko yakan sa ka fi ganin kuskuren mutumin in kuna tare koyaushe ko ba haka ba da haka mutane suna yi wannan kamar da muka fara ɗazu sannan waɗanda suka fi kusa da kuɗin kuna da iko a kansu so da dama kun fi musguna musu akwai mutum da na sani wadda Allah ya sa ma mutane sonsa duk inda ya je mutane suna tare da shi kuma yana da matsayi hmm? Allah ya ba shi wani matsayi kafin ma ya shiga gwamnati kuma ya zo ya shiga gwamnati ana ba shi matsayi in ya sauka daga wannan a ba shi wancan kuma a kowane matsayi yana samun abubuwan da yake yin ihsani ga mutane yana direbobi ne wane ne yan uwa da yan nesa ma duk ana zuwa wurinsa to amma kuma fashi akwai walakanci akwai walakanci ko direba ne in za a yi tafiya misali daga nan ka ce zuwa kefi ko zuwa a nasara a gamba to sai an yi ya yi fada ya kai sau biyar ma direba akan wani abin da bai yi mashi ba wata rana na ji shi yana ban kwana zai tafiya ne sai ke to ku yi haƙuri da ni fa ku yafe min niɗin ana tare da ni amma fa niɗin mai faɗa ne to irin waɗannan yafe musu a madadin yawaita musu faɗa ɗin yafe musu ɗin shi ne abin da ya fi har ya zo a hadisin tirmidhi wanda abdullahi ibn umar ya rawaito cewa wani mutum ya zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi kam na'fu anil khadim saboda yawan yadda mai hidima zai ce kaza mai maka yadda kake so ba ka jiran ka ya dace so nawa za mu yafe musu sai annabi alaihi salatu wassalam yayi shiru mutumin nan ya sake maimaita sun ma'ada alaihi alkalam fa sabat annabi yayi shiru kai da ya sake maimaita na uku سئ النبي شيء اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة ويا سيما ميمكو هدما كلهم سو سبعين كيا سمش سو سبعين أبو داود ما يروي تدون حديث الحكا أحمد كما سنة دنسا ميكوني أنا سبعين مرة ما لم يسكت شوها يا فتاني مخرج المبالغة kamar da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum a daga cikin taujihai da malaman tafsiri suke ma wannan din cewa ya faɗi wannan laraba suna buga misali na yawan abu da 70 zan yi maka so 70 yana nufin da ba nufin a kullum ka yafe masa su ba ai ba dole maka lafi su bai a kullum ba ha yana nufin ka yafe masa dai sosai shine wannan din wannan yasa ma har waɗansu malamai suna cewa wannan ayar innama nazalat fil a anil khadimi wal mamluk kamar da ibn al-munzir ya rawaito daga rabi' ibn anas cewa faɗin Allah madaukin sarki wal afina anin nas an nas din yana nufin al-mamlukin wato bayinku masu yi muku hidima haka nan ibn jarir al-tabari da Ibnu abin nan mai ba al-muharrar wajin ibn atiya yake cewa abu al'aliya shi ma ya ce الناس أنا أنا نفهم المماليك سيتي وهذا حسن على جهة المثال إذ هم الخدم فهم مذنبون كثيرا والقدرة عليهم متيسرة وإنفاذ العقوبة سهل فلذلك مثل هذا المفسر به أنا أقول أنت كنا تكن تفسيري ودونا تفسيرهم kusan ya kaɗaita da shi cikin malaman tafsiri wannan miza ce ta ibn atiya taujihu aqwalil mufassirin wani ilimi ne mai zaman kansa a ilimin tafsiri yace da abul aliya yace ana nufin mamalik yace wannan kyakkyawan fassara ne wato amma a fuskar misali misalin waɗanda suka fi cancanta a yafe musu sai ce saboda su ne masu yin hidima da haka suna yawan yin laifi kuma ana da iko a kansu ba abu ne mai wahala ba a ɗaufansa a kansu ya ce yin musu hukuma yana da sauki ya ce shi yasa wannan malamin tafsirin ya buga misali da su cewa ana nufin al-mamalik ne amma ayar tana nan ala umumiha tana nan ala umumiha shi yasa ma Allah ya ce wal'afina anin nas masu yafewa mutane so mutanen nan sune muka faɗi cewa wanda suka fi tancanci yafewan a cikinsu su ne akrabun nasi ilal'afi wanda suka fi wannan sannan abu'afun nasi eh, wanda suka fi rauni cikin mutane idan suka yi maka wannan to sai ka yafe musu su suka fi cancanta amma shi mummuni yana yafewa ma kowa ma yana yafewa musulmi yana yafe wanda ba musulmi ba musamman wanda ba musulmin ba da ake zaman lafiya kamar da ibn Uthaymeen yake faɗa yace Allah madaukin sarki ya yace a nas annas ana amun shamilun am ne kuma shamil ya kunshi mutane amma amun ne sai dai kuma kasun ne min shi kansa ya fi yaɗin ana magana ne akan abin da ya shafi haƙƙinka a abin da kake da iko na yafe ko ka ɗaufanta abin da ya shafi haƙƙin Allah kamar da muka faɗa dangane da kazmul ghaiz ko abin da ya shafi haƙƙin Allah ba sa yasewa a kansa ba a yasewa akan haƙƙin Allah kamar al-hudud ka zo ka kama wani wal iyazu billah yana zana da wata hmm? ka iya samo shaidu guda hudu sai za ce da Allah ya haƙuri a yafe in dai har an raga an kai gaban alkali babu yafiya in an kai maganan kotu babu yafiya shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce ta'afu alhududa fi ma bainakum ku yafe laifi ko da yake na haddi a tsakaninku in kuna son ku yafe a tsakaninku to wannan in kun yi haka wani ya maka laifin da an ce in wani ya yi ma wani shari'a ta yi masa kaza in ka ga kana son ka ابو ƙofar abu da take za ka samu وتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء wanda aka yafe masa wani abu daga ɗan uwansa mutum ya yi kiza an ce an yafe mata diya su ce abin ba sai an kashe shi ba ya ba mu diya ko? ba sai an kashe shi diyan ma mun rage idan har mutum idan abu ya kai gaban alƙali to ba a yafewa ha ku yafe a tsakaninku shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta'afawul hududa fima bainakum amma duk abin da ya riga ya zo gabana to ba zai yiwu ba akwai hadisai da dama da suke nuna wannan cewa ba a yin wannan irin yafiya din shi yasa ibnu usaymin yake cewa wannan walakin nahu laysa ala umumihi bil ittifaq umum ɗin nan da muka faɗa yana da wani kusus ɗin bil fa innal isa'ata idza kanat fi haqqillah fa hiya lillah wa laysa li ahadin an ya'fuwa anha yace wannan mummuna abu in ta kasance a haƙƙin Allah ne to wannan haƙƙin Allah ne babu wanda ita ya fi haƙƙin Allah madaukakin sarki har ya buga misali yace da mutum zai yi zina falau zana rajulun bi maharami rajulin mutum ya yi zana da muharramar wani mutum kuma ya so ya yafe masa to ba za a kyale shi ba a kafa shaidu a je abinda ya ce to a yi haƙuri kaza kaza ai ita ma da laifinta wane ne a rufe maganar a akwai haƙƙin Allah a ciki الزانية والزاني فاجلدوا min huma منهما مئة جلدة saboda haka ba a yake ba a shi ta Allah ya ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin amma in hakki ne na mutum zalla babu wata sha'iba na hakkin Allah to malam yace shi ma wannan za a duba za a duba idan har akwai maslahar yasewa ɗin to ya ce wan shi ya fi alkhairi in akwai maslaha a ciki amma idan maslahar ita ce lallai a ɗaufansa to a lokacin a ɗaufansan shi ya fi amma in kuma abin ya yi daidai babu da maslahar ya fi da maslahar ɗaukan fansan duk sun yi daidai to ya fi shine yafi daidai Allah madaukakin sarki yana cewa wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafe shi yafi kusa da takawa wala tansaw al-fadla bainakum yace dalili akan haka ita ce ayar da muka yi ta karanta da farko faman afa sai ce me wa aslaha duk wanda ya yafe kuma ya haifar da maslaha wato yafiyar ta zanto ta haifar da maslaha to ita ce ya yafiyar da ake yabo ita ce wacce ladanta take wurin Allah madaukakin sarki amma ya fi da ba za ta haifar da maslaha ba sai dai ta haifar da barna to wanda yi wannan yafewan yana iya samun zunubi ne ba lada ba Ya ce misali mutum ne ɗan ta'adda ya yi masa ta'addanci wani mutum wanda kowa ya san shi da sharri sai ya zo ya yi maka ta'addanci kuma kana da dama za ka iya yi maganin shi to a nan maslahar ita ce ka yi maganinsa saboda in har kai ma da kake da dama ya take ka kuma ka kyale shi to ya kake gani ba ya samu dama kenan da zai ci gaba da barna ba to wannan malam yake cewa kama shi da laifin shi ya fiye kai balkat ta jib tana iya zanto ma wajibi ya ce haka wani mutum ya yi ta'addanci ma wani amma shi wannan wanda ya ta'addancin an san shi mutumin kirki ne ba a san shi da ta'addanci ba kawai dai abin nan da suke cewa ne wai sharrin shaidan na ji shek gurum yana da wani labari na wani abin da ya gani a abin nan a asibiti ita kes ne gani ya bashi babaki yaro ne ya dauki kwalba a cikin mutane ya fasa sannan ya tashi da gudu ya je ya samu wani a cikin mutane ya cika masa kwalban na har ya kashe shi a kashe asibiti aka kama shi su wani abu ya kai shi asibiti sai yake tambaya mai faru aka ce aiga abin da ya faru ya ce ah, a cikin mutane ya ce wani irin mutane maka zama har mutum zai zo zai yi ta'addanci ya ɗauki wannan abu kai ya ce amma wani irin zuciya ne da wannan yaron da rana ga mutane suna kallo sai ce ina yaron aka ce yana charge office ya ce aje charge office din yana son yi magana da yaron aka je aka same yaron ya je ya nemi abin da dpo ya ce don allah yana son ya yi magana da yaron nan da yan muntura aka fitar da yaron ya ce masa wane ya ce na kai ne ka kashe wane ya ce eh abin da ɗin kwalba ana kallon ka da kai ya ce eh kuma ka zo ka shiga cikin mutane ka je kai ba wanda ya ce mako mai ya ce eh ka kashe shi ya ce eh mai maka mai maka ya ce wallahi na fushi ne mai maka kawai ya fusata shi kawai da mutum ya fusata ka sai ka kashe shi ya ce wallahi shirin shaidan ne wai sharrin shaidan ne to in wannan shine na farko kuma an san shi baya yin irin wannan to kaga iya wayan sun gada ma? sai eh, amma shi mahallu shaidin da yake shi ne. yaya za a yi mutane suna kallo mutum ya ɗau kwalba yana tafiya a rasa wanda zai kama shi ya kwace kwalba yadda muka zama kenan ba rayuwa na individualism kowa yana ji da kansa ne kawai ba ruwanka da wani baka san me zai yi ba ina ruwanka da shi ya ina ruwanka da shi a'a ba haka al'ummar musulmi suke ba to malam yana cewa irin wannan wani abu ya faru da shi to irin wannan ana iya ai mene a yafe masa yafe wata tana iya zanto tafi don wannan abun ba zai gushe ba yana damunsa in ba wani ikon Allah ba har ya mutu haka yana ba ya faɗa dangane da kisan rai duk wanda ya kashe mumini la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi hatta yusiba daman harama, ko malam yusib daman harama, mumini ba zai gushe ba yana cikin yalwa da kwanciyar hankali matukar bai zubar da jini na haramun da ya zubar da jini na haramun wannan jinin zai yi ta bansa zai yi ta bansa lokaci lokaci zai na tuna abin yana tayar masa da hankali to wannan ma kawai ya ishe shi so an san mutumin kirki ne hakan ya faru da shi a dalilin fushi da yaushe wuri da muka faɗa ko fushi yakan iya sa mutum ya zai wannan to ana iya malam yana cewa to anan ya ce masa ɗin yana iya wato ainihin zama ne mafi alkhairi musamman in ya nuna nadama ya kuma wato ainihin alkawaran ba zai kuma ba ya ce na uku kuma wanda yake a tsabibi ne an san shi ya je ya yi ta'addanci ma wani amma a tsabibancinsa bai kai irin na farkon da muka ambata ba mana lokaci da lokaci yake yi ba koyaushe yake yi ba ya je to shi ma'anar ya fi masa ɗan a fahuna al'afu afmal da yannahu ya tasawa al'amura saboda abubuwan sun yi daidai don haka fal'afu huna afmal ya fi wa shi ya bari mu kawo muku wata kista ta imamu malik to bari mu rufe da wannan kista akwai wani yaro tintiri wanda yake irin wannan shirir na farko da muka ambata a garin madina a zamanin imamu malik yana ta'addanci ya kai su biyu suka rage ko su biyu ne a wajen babansu sai ya kashe ɗan uwansa saboda shi magana ya kai gaban alƙali uban ya duba ya gato ba shi da wani ɗan kuma sai shi ko kaga inda kun san kuma yadda tausayin uba yake da ɗa to ya rasa guda ɗaya saura guda ɗaya sai ce shi ya yafe ya ce ya yafe kada a kashe wannan ɗan nashi da ya kashe ɗan uwansa da ganga. har alƙali ya ce to waliyud mai Allah ya bashi zaɓi man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain haka annabi ce wanda aka kashe mashi wani to yana da zabi cikin ɗaya guda biyu ya duba ya gani ko alƙisas ko alƙawar ko ya sa a rama ko kuma a bashi diya baban nan ya ce shi ya yafe imam malik ya ce yaron nan da ya shahara da tintiranci da har tsinancinsa ya kai zai kashe ɗan uwan shi uwa ɗai uba ɗai ya yi wannan a ce za a yafe mishi ya ce wallahi ko a kashe shi ko ibar garin madina ya ce ko a kashe shi ko shi imam malik zai tattara ya nashi ya nashi ya bar garin madina ya tsaya sai da alƙali ya kashe wannan mutum irin waɗannan ba a yi musu mai ne ba a yi musu abuwa a kama masu satan mutane ya ce ya kashe mutane mutane talatin ko mutane hamsin kuma babu alamar nadama tare da shi <laughs> wannan za a ce za a zuwa ya fi mata ba an shajja a wani ba shi ma ya yi kenan ba an yi encouraging wani ma ya yi kenan ai su wannan ana musu na nakal azaba wacce za su zanto eh, abin nan na ba yake cewa na hana waɗansu su aikata wannan kenan irin afuwar da ake fi hudud da shari'a ta yarda ne suke yin suke yin afuwa akwai ɗan ƙarin bayani dangane da batun afuwa kafin murfi ayin insha Allah abinda muka faɗa za mu ci gaba da shi gobe abinda muka faɗa ya zanto daidai farala daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh